بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لهدي وتر رمضان ينادقنا قوم شابكوي ألب تريهدو da arba'in da ɗaya hijiriya kuma yau muna goma ko ko tara muna tara yawwa kamar yadda na faɗa muna goma daidai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin daidai miladiya wannan shine darasinmu na goma sha shida a cikin wannan wata mai albarka kuma shine darasi na biyu a cikin suratu wasu saffa yau za mu tashi sha Allahun aya ta goma sha biyu amma za mu ɗan dawo daga aya ta goma sha ɗaya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكرت ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون to ubangiji subhanahu wataala yake cewa fastaftihim ka tambaye su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahum ashaddu khalqan shin halittarsu ita tafi ƙarfi su kafiran maka da suke ganin kamar Allah subhanahu ta'ala ba zai iya bullo musu inda ba sa zato ba ko kuma suke zaton kamar Allah ba zai tashe su ba to watakila suna ganin halittar su kamar an sha wahala wajen yin su kuma ba zai yi a bata su a sake da da su ba sai Allah ya ce to ahum ashaddu khalqan shin halittar su ita ta fita kowa amman khalaqna ko kuma abin da muka halitta a sama da ƙasa wanda akwai tauraro ɗaya kawai da ya duniya so miliyan 160 shi kuma ba komai bane a cikin taurarin da Allah ya halitta akwai mala'ika ɗaya da tsakanin kunnansa da wuyansa tafiyar shekara dubu saba'in kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi ya faɗa akwai dutsen da za a iya yin shekara ana tafiya a kansa ba a san ma inda ya dosa ba kuma a cikin duniya yake kuma ba a san ma a ina yake ba ga manya-manyan gine-gine da halittu da abubuwa da Allah subhanahu wata'ala akwai halittu na ƙarƙashin ruwa wanda duka Allah ya samar da su wanda ya samar da su ko ai zai iya batar da su kuma ya sake samar da su sai Allah ya ce ahum ashaddu khalqan amman khalaqna a wata surar Allah subhanahu wata'ala ya ba da amsa da kansa kamar yadda ya bayar a cikin suratul ghafir yace suratul ghafir yace la khalqus samawati لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يتشي لخلق السماوات حلتك السمي دا أكي قدابكوي دا الله والأرض دا حلتك السي قدابكوي أكبر جرمان سياف من خلق الناس في هذا حلتك متاني walakin na aksaron nasi la ya na sai dai mafiya yawan mutane ba su san da wannan ba to Allah ya ce inna khalaqnahum min tinin haƙiƙa fa mu mun halicce su min tsinin daga ƙasa ko taɓo lazib wanda yake tatacce idan ka sa hannunka zai iya biyo hannunka ba wani girma ne da shi ba wani nauyi ne da shi ba lazibun bi ma'ana lafiq kamar yadda na aliyu Allah ya kare yadda a gare shi ya kafa misali da faɗin ta'allam fa inna Allah zadaka bastatan wa akhlaqa khairin wa akhlaqa khairin kulluha laka lazibu ay lafiqu lazibu bi ma'ana lafiqu wannan ra'ayin min lazib da ma'ana lafiq wanda in an taba shi zai biyo hannu wannan shine ra'ayin Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yadda a gare shi wasu kuma suka fassara shi da lazik mai santsi to a me isa aka sifanta taban da aka halicci mutum da shi da lazik shin yabo ne ko kuma me yake nufi to Allahu a'lamu wasu suna ganin cewa yabo ne da aka tashi a cikin ƙasar sai da aka samu wacce tafi kyau da aka shi yasa Allah subhanahu wataala yake tuna wa dan adam irin yadda yayi shi wasu kuma suka ce a saboda matuƙa da aka kai wajen bayanin cewa ba wani abu bane inna khalaqnakum min tinin lazibin ay lasiqun wa laziq tafsirin da aka samu bambancin tafsiri da aka samu na laziqun da lasiqun bambanci ne wanda yake na na na na fadin ma'ana ba bambanci ne na tabani ba akwai ikhtilafu tanawwu kama a ce duka wannan kuma ce tsuguna wannan yace risina kaga dai duka duka in aka fada wa mutum abu daidai zai yi dai Allah sai ce bal sai dai ajibta kai kayi mamaki ya Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yaskaruna su kuma suna izgili da abin da aka saukar maka <coughs> na alkur'ani to me mazala mamakin me yayi Allah ya aiko shi mala'ika ne ya zo masa da saƙon Allah shi ya riga ya san Allah ne ya aiko shi kuma ya zo ya gaya musu tare da hujja amma sun ki yadda sai maza Allah yake mamaki sai Allah ya ce bal ajibta wa na su kuma suna yi maka ba'a suna yi maka izgili suna nuna cewa kaman a wato kaman ba Allah subhanahu wata'ala ne ya aiko ka ba to lafazin <coughs> bal ajibta ƙira'a biyu ce akwai ƙira'ar hamza da aliyul kisa'i da khalaf a ƙira'arsa ta goma suna karantawa bal ajibtu ni Allah subhanahu wa ta'ala na yi mamaki ya za a yin aiko musu manzo ya zo musu da dukkan hujja da bayani wa su kuma su dinga izgili barik shine da nasir ya nemi masaudu wa yaskharuna su kuma suna izgili to anan jama'a zai yi a ce Allah ya mamaki bal ajibtu ni ubangiji in ji Allah na yi mamaki sai mu kuma mai ma'anar mamaki a mamaki shine asalinsa a halittar ɗan adam idan aka ce mamaki ana nufin wato shiga cikin wani yanayi bako lokacin da wani abin da baka san zai faru ba ya faru shine mamaki ko to kuma zai yi a danganta wa Allah subhanahu wata'ala faruwar wani abu da shi Allah bai san zai faru ba to da aka shi yasa wasu suka kuskurantar da wannan kira'a suke cewa ba zai yi a ce a cikin manya-manyan malaman lugha ba zai yi a ce ajibtu dinnan ba zai yi a ce bal ajibtu ba sai dai in kuma ya tabbata to sai dai a yi tawili me tawili shine a ɗauke ma'ana ta zahirin a nemo wata ma'ana ko da ba kowa ne zai iya gane ta ba tunda kun san duk magana tana ɗaukar yawancin maganganu suna ɗaukar sama da ma'ana ɗaya misali yanzu in ka zo ka ce sa-yashi ko sa yashi bahaushe me zai fahimta eh a ɓoye shi to amma yanzu a wajen 'yan daba ne in aka ce sakaya shi sun san me ake nufi ko ba haka ba ne to zai yi inda ba wajen 'yan daba ba a ɗauko ma'anar wajen 'yan daba a yi amfani da ita wataƙila sai dai inda wani dalilin ƙarara da idan aka faɗi wannan ake nufi waccan ma'ana ake nufi to tashi daga ma'anar da kowa zai gane a tsallaka zuwa ga ma'anar da kila sai an yi dogon bayani kan a gane shi ake kira tawil. wanda asali game da abin da ya shafi tawili akwai mazhaba uku game da abin da ya shafi tawilin ayoyin na sifa a cikin alkur'ani akwai mazhaba ta farko da tana ganin cewa duk wani abu da ka karanta shi da ya shafi ubangiji kaga hankalinka bai dauka ba to sanziya masa ma'ana dole ma ka kawar da wannan ma'anar ta zahiri ka nemo wata ma'anar ta baya kamar yanzu misali in muka ce zaki me muke nufi wata dabba ce a daji ko amma za mu iya cewa zaki muna nufin wani mutum mai ƙarfi to sai suka ce kawai in aka ji an faɗa wa Allah wata kalma wacce baka gane ta ba to canja ta ka ɗauko ma'ana ta biyu wannan shine ra'ayin mutakallimun al-mutakallimuna min al-asha'ira wal maturidiyya kamar yan asha'ira da maturidiya da mutakallimun ammatul mutakallimun duk sun tafi akan cewa dole ma ai tawili da zarar ka karanta wata sifa ta ubangiji da ba ta yi maka ba to canja mata ma'ana sai mazhaba ta biyu ita ce mazhabar da latarar ta'awila ba albatta suna ganin ba zai yiwu ba balma sai ka ƙara matsantawa wajen kwatantawa mutane abin da ake nufi to wannan shine sune almujassima sune masu yi wa Allah ta'ala Allahu amma yaf'alun sune masu yi wa Allah kama masu zana hoton ubangiji a zuciyar mai sauraro su ma wayannan su batattu ne sai kuma mazhaba ta uku ita ce wacce take tsakanin waccan da waccan wacce ta tafi akan cewa al'asul shine duk wani abu da Allah ya tabbatar wa da kansa ko manzon Allah ya tabbatar masa to asalinsa a bisa zahirinsa ne ba zancen wai ka canja masa ma'ana sai dai idan akwai wata hujja da dalili da aka samu da aka ko a ƙur'ani ko a sunnar da ta tabbata wacce take kuma ta dace da hankali wacce za ta samu tashi daga wannan ma'anar mu koma wata ma'ana wannan shi ne ra'ayin Imam Malik shi ne ra'ayin amatu sahaba wa tabi'in Shi ne ita ce mazhabar da ake dangantawa hanabila ko kuma as an fahimci mazhabin guda uku ko to idan muka ɗauki sifofin ubangiji su subhanahu wataala al-mutaakhirun ko da yake ɗauka magabata gaba ɗaya sun fahimci alqur'ani ba su da matsala sun fahimci hadisai ba su da wata matsala duk abin da za a faɗa game da ubangiji sun gane shi shi yasa mu ga tambayoyin da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ubangiji ba su da yawa saboda qur'anin nan an saukar da shi ne da yaran su kuma a gaban su aka saukar shi yasa muke cewa kullum mu koma zuwa ga fahimtar su domin su su samu matsala ba an an ce bal ajibtu wa yaskharun amma za Allah ya karanta a haka suna ji za su gane ya ubangiji me kenan ake nufi da ubangiji ya ce ajibtu ba da matsala haka tabi'ai ma haka da yawa daga cikin tabi'ut tabi'ina to amma da Allah ya sa ya buɗa Allah ya sa aka shigo musulunci wanda ba musulmai suka shigo musulunci har harshen larabci yana ɗan ƙara baya baya baya ana samun ƙungiyoyi na addini suna sake bayyana to sai aka buƙaci sharhi da ƙarin bayani to wanda ya sa almutaakhirun suka kasa sifofin Allah zuwa kaso kaso akwai sifofin da kai tsaye ba a sabanin cewa sifofi ne na ubangiji subhanahu wataala kamar misali rayuwa ai rayuwa sifa ce ta ubangiji kuma sifa ce lazima ba lokacin da Allah ba ba ne, ko akwai Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyu rayayye Wata wakala ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga sarkin da baya mutuwa rayayye ne kamar tamuwa sifar samuwa ta sifa ce ta Allah ko sifar nafsiya eh, misali ubangiji subhanahu wata'ala eh, ya tabbatar mana a cikin alkur'ani cewa shi samamme ne kuma hankali ma ya tabbatar tunda ga samammu dole akwai wanda ya samar da su ko ba haka bane to idan sifofin duk ba a yi sabani akan su ba game da abin da ya shafi ubangiji subhanahu wata'ala akwai sifofin sa na aiki kamar misali alqudratu iko kowa ya tabbatar da Allah subhanahu wata'ala yana da iko ko qadirun alaman ya sha. alkhalqu halitta Allah yana yin halitta al'iradatu Allah yana yin nufi ko al'ilmu Allah alimun ne masani ne ko wasu su ba a yi saɓani a kansu ba to amma akwai sifofin da suka rikirkita almutaakhirun wanda sun kasa ganewa a cikin sifa sai za a tabbatar da su ta yadda duk sifar ubangiji ai ubangijin ne tunda shi ubangiji subhanahu wataala baka kakkasa shi zuwa bangare bangare shi shi ubangiji ne a haka yadda yake an gane ikonsa shine dai nufinsa shine dai rayuwarsa shine dai da haka in ka rantse da rayuwarsa ka rantse da shi in ka rantse da ikonsa ka rantse da shi in ka rantse da samuwarsa ka rantse da shi haka ne in ka rantse da izzarsa ka rantse da shi kuma za ka iya rantsewa da aikinsa shi ta su malamai suka halatta rantsuwa da zancen Allah shine alqur'ani to sifofin da suka rikitar da su guda shida guda bakwai ne na ɗaya fuska ubangiji yace kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika fuskar ubangijinka ita kadai ce za ta yi saura sannan wa ma ataitum min sadaqatin wa ma ataitum min riban ko liyarbuwa في أموال الناس karanta من آية وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Allah ya ce wa ma'atattun min zakatin abinda kuka bayan na zakka turiduna wajhallahi kuna kuna neman fuskar ubangiji me ma'ana fuskar ubangiji ana sannan ta Allah ya ce kullu shay'in halikun duk abinda ka sani sai ya mutu illa wajhahu in banda fuskarsa to kaga wannan sai suka ce fuska mun kasa ganewa shin fuska din ma danganta ta a matsayin sifa ko sunan ubangiji ko kuma za mu danganta ta a matsayin aikin ubangiji sai bayan nan hannu na ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji ya ce wa qalatul yahudu وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء anan Allah yi wa yahudawa raddi da suka ce wai hannun Allah a kukunce yake baya dauka ya bayar wal iyaz billah sai Allah ce gullat aidin sune da aka kukumtar da hannunsa marowata walu'inu kuma an tsine musu ma qalu abi qawlihim bal yadahu hannayen Allah biyu mabsutatani a shimfiɗa suke akan falalarsa yin fiƙo kaifa ya sha sai suka ce to ma danganta hannu mu ce sifar Allah ce ko ko mu ce aikinsa ne ai ba zai yi ba sai na uku shine maƙyangyama ƙwauri kenan mu a mutum ƙwauri shine tsakanin gwiwan mutum da diga diginsa a nan yake ƙwauri ko Allah subhanahu ta'ala ya ambaci ƙwauri eh, a cikin alƙur'ani kuma ya zo a cikin suna a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ce yawma yukshaf yawma an saqin wa yud'auna ila su sujudi fala yastati'un ranar da za a buɗe jama malaman tafsiri suka ce ƙaurin ubangiji subhanahu ta'ala sai a kirawo duniya gaba ɗaya su zo su sujada amma kafirai da munafikai ba za su iya ba fala yastati'un musulmai su kaɗai za su iya tahowa za su to kun ga sifa ta uku kenan ko sai sifa ta hudu a daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wata'ala shine sifa ta wato ta rayuwa ko kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi a hadisin abu zarrin al Allah ya ƙara yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi kaga nafsu kenan ubangiji ya tabbatar da kansa annasu wacce ta fitowa fili shine faɗin Allah subhanahu wataala a cikin hadisi kursi ana inda zanni abdi bi duk inda bawa na ya zace ni to ina nan ko fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a cikin zuciyarsa ne ma zan ambace shi a cikin nafsi zuciyata ko raina kaga wannan ubangiji ya tabbatar da kansa rai sannan ubangiji ya tabbatar da kansa diga digi kafa kenan diddige kamar yadda Allah subhanahu wataala Allah sallallahu ya faɗa cewa ranar alkiyama ubangiji subhanahu wataala in ya danna yan wuta a cikin wuta in ya danna yan wuta sai a dinga cewa da wutar jahannama halim kin cika sai ta dinga cewa halimin mazid akwai ragowa ne ya ubangiji sai ubangiji ce ai na alƙawari dama sai na cika ki in yayi ta zuba mata yayi ta zuba mata bata koshi ba sai ya sa diga diginsa a kanta sai ta dinga cewa ket ket ƙyat ma'ana ta cika kenan sai ta haƙura wannan kuma hadisi ne ingantacce sannan kuma sai a shaksu an ce a shaksu shi ne fasin kenan kamar ka iya cewa kai ba wai kai na kai ba ba kai na ra'asu wannan ba mutum a ce abu ka cokan to shi ma ya tabbata a cikin hadisi <coughs> inda ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar wa da kansa to wayannan sifofin a yawa da kuma ido kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa litusna'a ala aini to kuma a cikin hannun ma Allah ya tabbatar da kansa dama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wakilta yadayhi yamin duka hannayen Allah guda biyu dama ne kuma da inda Allah subhanahu wataala yake cewa yaminullahi mal'a hannun daman ubangiji a cike take dab dab zai bayar da safe ya bayar da rana ya bayar da daddare to sai suka ce waɗannan sifofin ina za mu kai su sannan akwai waɗansu sifofin kuma na aiki su ma da suka rikirkitar kamar sifar zuwa ubangiji ai yana zuwa ko kamar yaya ubangiji ya ce Waje a وجاء wal malaku صفا صفا kuma ubangijinka zai zo ko ubangijinka ya zo farfajiyar tashin alkiyama a lokacin da mala'iku sahu-sahu to kalmar zuwa sannan kalmar daidaito kamar da Allah ce ar-rahmanu alal arshi istawa kamar kalmar dariya yadda wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku Allah ya ne musu dariya mutum na farko mutumin da ya hau kan ingarman dokinsa ya shiga cikin abokan gaba ya dinga yaƙi har sai da aka kashe shi mutum na biyu mutumin da ya ringa kiyamun laila har ya gaji har ya yi bacci bacci ya kwashe shi sai Allah ya masa dariya kuma ya tabbata a cikin hadisi cewa duk wanda Allah ya yi wa dariya to ba za a yi masa hisabi ba ranar gobe alkiyama shi da an zo kawai za a ce huce kai an gama da kai duk wanda ya yi aiki Allah ya masa dariya to kaga kenan tabbatar da kalmar dariya to sa'an kuma da kalmar a ah, fushi ubangiji subhanahu ala ke cewa a menene innal ladina tawallaw ghadiba Allahu alaihim wayanda suka juya ba eh alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ka bani labarin wayanda suka nuna soyayya su ga mutanen da Allah ya fushi da su a qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika batan inda Allah man وغضب عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين to kaga Allah yana fushi da kuma sifar al'ajabu shine mamaki ta cikin wannan ayar da makaranta bal ta wa yaskharu to anan mazhabar asha'ira da maturidiyya wacce mazhabar asha'ira ita ce wacce da yawa anan garin namu ake yin ta in ka duba littafin tauhidi tun na da sahayatul islam su sharhu ummul barahin su iza'atud dujunna su al-kubra su al-kubra al-kubra su al-wusta da yawancin littafin aƙidanmu duka duka akai aka gina cewa idan ka zo kan waɗannan sifofin to ka yi tawilinsu. shi kuma tawili shi ne ana iya fassara lafazi da wata ma'ana ta daban wacce ba zahirin ma'anar lafazin ne. akwai dalalatul iktiran akwai dalalatu kaza akwai dalalatu kaza wannan duk mantiki ne wanda ke karanta mantiki ya gane misali in suka zo suka ce ubangiji subhanahu wataala yake cewa a ah, innal yi unaka min wara'il innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah lalle wa'anda suka yi maka mubaya'a ai Allah suka yi mubaya'a a zahiri sai Allah ya ce me yadullahi fawqa aydihim ai sun dora hannayensu ne a hannun manzo Allah sama ko to sai Allah ya ce annin Allah a saman hannunsu yake sai suka ce ba zai yi zama Allah yana da hannu ba kun ga tawili kenan ko suka ce domin in ya zama yana da hannu ai yayi kama da mutum kenan kuma Allah ya ce laisa kamislihi shay'un huwa samiul basir to da me zamu fassara wannan aya sai suka ce ai balarabe yakan ce yadu yana nufin kuwa karfi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa was-samaa banaynaha bi aidin ay bi quwwa sannan Allah ya ce تلك faddalna ba'dahum ala على minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin. wa ataina isa ibn maryam albayyinati sai ce me wa ayyadnahu ay qawwaynahu bi ruhil qudus to da haka kawai zamu fassara al-yadu da quwwa sai mu ce yadullahi fawqa aydihim ƙarfin ubangiji kudrar ubangiji sai suka fassara al-yadu da al-qudra a wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali komai zai mutu a duniya sai ya kare fuskar ubangijinka ce kawai za ta wanzu ta ce a ah, Allah ba shi da fuska a uzubillah ba za a yi a ce Allah yana fuska sai dai mu ce mai zatin ubangiji to dariya fa sai suka ce ba mu fassara Allah yana dariya ba ya za mu yi mutum ne yake dariya kuma dariya sai kaza ya faru da kaza sannan ake yin dariya dan haka kawai abin da za mu ce shine a sai dai mu ce yarda tunda ai me yake sa ka yi dariya in ka yarda da mutum in mun ce to ubangiji ya dariya sai ce ba dariya ya ba ya yarda ne fushi fa sai suka ce sai mu ce fushin azaba tunda ba zai yi a ce ubangiji yana fushi ba to in kuma zuwa ne fa a rabbuka sai suka ce sai mu ce ai a amru rabbika tunda dama tana yiwa a shafa mudafun abin mudafun ilahi kamar yadda Allah ya ce was'alil qaryata duk mai hankali ya san ba a tambaye gari sai dai a tambayi yan gari ai wasu ahlal qaryati dan haka a rabbuka wal malaku ai a amru rabbika kuma dama musamman ma a shi al'amru rabbi kaɗin akwai shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi a cikin al’ur'ani to sai suka zo magana al'ajabu ma sai suka ce ba zai ubangiji yi mamaki ba wannan shi shine mazhabar sha'ira. ita ce mazhabar da ibn al-arabi al-maliki Allah ya cikansa kansa da rahama ya karfafi wannan mazhabar to amma idan ka koma gefe guda mazabar su imamu malik mazabar da ibn abdulbar Allah ji kansa da rahama ya karfafe ta mazabar su al-imam al su al ibn abi asim su al ahmad ibn hanbal imam ahlus sunnati wal jama'a kuma shine mazhabin da ake dangantawa al-muhaqqiquna min ahlus sunnati wal jama'a shine a bar tawili kawai a fassara lafazin a yadda yake kamar yadda al-imam al-qadi iyad Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito a cikin tartibul madarik wata rana imam malik yana zaune sai ga wani yazo ya same shi sai ya ce masa ya imam ar-rahmanu al-arshi stawa Allah ya daidaita akan al-arshi kaifa stawa ya ya daidaita aka ce sai imam malik ya kuyar da kansa ya dade sufyan ya ce ba mu taba ganin imam malik an tambaye shi yayi fushi ba irin wannan lokaci saboda ba a taba masa irin wannan tambaya ba za ka ce min ya Allah ya daidaita sannan sai ya ɗago kansa sai ce to daidaito dai mun san shi in an ce daidaito ai mun san daidaito ko alistuwa o ma'alum amma yaya ya daidaitan ba wanda ya taɓa gani ba mu sani ba kuma tilas mu yarda ya daidaitan ko da ba mu sani ba kuma bid'a ne a zo a yi tambaya a kai sannan imam Ali ya ce kuma ina ganin kai wannan mutumin batacce ne sannan ya umarnin a fitar da shi kara ƙara barin sai zai zauna sai da zai sa mutane shakka to wannan ra'ayin shine ra'ayin da ibnu Abdulbar ya karfafe shi kwarai daga shi hadisin nuzul cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana sakkowa saman duniya lokacin da tulutun dare biyu ya huce su wa'ancan sai suka ce ya za a ce ubangiji ya sakko in an ce ya sakko to ai abu uku ne za su faru sakkowa dai ba ta yiwa sai mai sakkowar ya baro ya zama yana da wuri kuma sai ya baro wurin sanada yanzu wurin sanada ba kowa in ya sauko kuma sai ya cika wani wurin in ya cika wurin da ya sauka din kuma sai ya zanto yana da geji yana da iyaka hakan an ce ya daidaita shi kan daidaito ba zai yi ba sai ya zanto abin da aka daidaita ɗin a kansa ya fi ƙarfi da girma fiye da wanda ya daidaita ɗin in mun yaka ko mun yi wa Allah jiki don haka shi yasa ar-rahman ala arshi tawa ba za mu ce Allah ya daidaita akan al'arshi ba sai dai mu ce Allah ya mallaki al'arshi to ma'ana ya mamaye ikonsa ya mamaye al'arshi to amma gaskiya mazhabar da tafi ita ce wannan mazhaba ta biyun da muka faɗa mazhaban ahlus sunnati wal jama'a wanda imam al-bayhaqi da wani suka rawaito ce ko dake imam al-bayhaqi ma min al-ash'ira abin mamaki cewa amir salaf da yawa an rawaito daga wajen su nayi kuskuren danganta abin zuwa ga bayhaqi sun rawaito cewa amir ruha kama ja'at in Allah ya ce bal ajibtu kuma nayi mamaki to ku bar irin mamakin Allah kuma ku sa a ranku cewa duk yadda mamakin Allah nan yake ba wanda ya taba sanin yadda yake tunda Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un bari ba ku misali yanzu idan na zo na ce muku a ai bakon ya sauka bakon ya sauka ko da baka san me ake ba kawai katsin kayi wasu suna magana sai ka ji daidai inda aka ce bakon ya sauka me zai zo a ranka tafiya yayi ya dawo a mota ko a jirgi na sama ko a na ƙasa ko a keke ko a babur dai yanzu kashi dai ya iso gida ko ba haka ba amma in aka ce ruwan sama ya sauka me za ka yi tunani shi ma tafiya ya dawo saboda bako akwai yadda yake sauka tunda ka san bako ka san yadda yake sauka ruwan sama ma an san yadda ake yake sauka tunda an san me ruwan sama an gan shi an ga saukarsa saukarsa irin saukar bako ce to sai aka ce ai zazzabin ya sauka shi kuma zazzabi irin saukar ruwan sama yake ai farashi yau ya sauka shi kuma farashi fa kaga ai kana sanya geji da iyaka ne a abin da ka sani amma abin da baka sani ba ka iya ba shi geji da iyaka ba yanzu bari zo in ku wani misali wani ne sai zo ya ce maka wallahi na huce na ga wani dan mitsitsin raƙumi dan kaɗan dan mutsilili ban ina jin duk duniya ba raƙumin da ya kai shi kankanta a ranka ya zaka tuno raƙumin nan bai fi girman sauro ba Yawo. ai duk dai raƙumi dai ka san dai duk mitsitsantakarsa dai a ranka dai ka san dai zai kusan ma ya mafi dan akuya ma ko rago ma so ai ka san raƙumi ka taɓa ganin sa ko ka ga hotonsa ko an baka labarin sa ka gane shi an wani zai ce maka aina ga wata murkuceciyar tururuwa wannan in za a yi gasar tururuwoyin duniya ita ce tafi kowace tururuwa girma ba za a samu tururuwa a tarihi da ta kai ta girma ba za ta yi akuya? ai wata kila ko ɗan tsakuwa ba ta kai ba saboda ka san turuwa ka san iya girman da za ta yi to wa ya taba ganin Allah bare ya gane cewa a'a shi Allah ga yadda yake sauka irin ta mutum ce sai suka ce wannan saukar da kuke kuke cewa ba za ta yi ga Allah ba ta mutum ce ai ta mutum daban ta Allah daban dan haka in kana so ka kubuta kawai ubangiji yana sauka sai ka ce irin saukar da ta dace da shi shi Allah ya taba ba mu sani ba ma imani da ita dole mu imani da ita shi yasa sai ka ji ahlus suna cewa ka yadda ba tare da ka kamanta ta da wata sifa ba ba tare da ka canja mata ma'ana ba ba tare da ka lalata ma'ana ba ba tashbihi ba tamthili ba ta'qili ba takyifi to wannan aqida ita ce aqidar salaf shi yasa an aka zo fassara wannan aya bal ajibtu ubangiji yace nayi mamaki to mamakin ubangiji a nan, abu ɗaya da zamu shine mu kore masa dukkan wata alama ta tawaya mamaki dan adam yana kunshe da rashin sanin abun an mamaye shi ko ba haka ba to kaga ba wacce ubangiji ko ba zai taba zama akwai rashin sani a cikinsa ba saboda me ubangiji ya sifantu da dukkan wata sifa ta kamala to kaga in ka yi tawilin da sa'abul wafa suka ce ana yi irin wannan ne na cewa mu tsarkake ubangiji daga dukkan abin da yake na ne da tawaya shi yasa shekul islam ibn taimiyya a cikin at-tadmuriyya aqidat al-aqidat at-tadmuriyya yake cewa ku kwantar da hankalinku alqawlu fi sifati kalqawlu fi zat ba kun yadda ubangiji yana da zati ba to mutum ba shi da zati yana da zati mana ba kun yadda ubangiji yana rayuwa ba mutum baya rayuwa amma mai isa ba ku ce a'a saboda mutum baya ba za mu tabbatar wa da Allah ba hankali ya iya seta muku cewa rayuwar ubangiji ba ta mutum bace saboda Allah ya ce laisa ka misali shay'un wa huwa as-sami'ul basir to kuma wal qawlu fi sifatin kal qawlu fi sa'ir sifatin da ku tabbatar da al qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru ko wal kalamu wayannan al sifofin guda bakwai ko dake guda takwas ne asali wacce abul hasan al-ash'ari ya tabbatar dinar Razi ya rage tun tunda ku tabbatar da ita wancan ma sai ku tabbatar da su Don haka malamai na salaf suka ce bal a ajibtu haƙiƙa ubangiji ya ce na yi mamaki sai suka ce da ake nufi shine agumal amru indi abin ya girmama a wani wayar saruna su kuma suna izgili musamman ma kuma muna da hadisi ingantacce daga Abu Hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ajiballahu min qaumin yadkhuluna aljannata bisalasil ubangiji yayi mamakin wasu mutane da za su shiga aljanna da sarka kun gane abin da ake nufi ko duk da wasu suna mata suna yi wannan hadisin wata mummunar fassara amma fassarar bata dace ba abin da suke cewa shine wai ai akwai wasu mutane da Allah zai shigar da su aljanna sai su ce Allah ba haka muka yi da kai ba mu ba mi za mu shiga aljanna ba mu soyayya ce ta muka bauta maka to aka ce wannan ba haka bane abin da ake nufi shine kamar yadda ammatu shura suka fassara shine akwai mutanen da sun ki shiga musulunci sai da aka je aka yaƙe su aka kamo su da sasari aka kawo su cikin gidan musulunci sai suka ga yadda musulunci yake suka ashe da ɓata lokacin suke ma sai suka shiga musulunci sai suka shiga aljanna me sanadiyar shiga su aljanna ka su da aka yi da sarka aka daure su a haka zalika kuma hadisi ya tabbata a cikin musnadil imami ahmad <coughs> da sunan al da musnad abi ya'la daga uqbatu ibn amir Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajiba rabbuka min shabin ubangiji ranar alkiyama yana mamakin saurayi laisat lahu sabwa wanda ba shi da irin kuruciyar nan ta samari wacce take janyowa ayo Allah rashin da'a sannan kuma ya zo har ila yau a cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi da Imam Ahmad ibn Hanbal to shine hadisin da na karanta muku ajiba rabbuka min qaumin yadkhuluna aljannata bis salasil to sai zanto kun ga muna da fassara bi bal ajibta ya rasulallahi kayi mamakin wannan ƙaryata kan da suke wa yaskaruna su kuma suna ci gaba da yi maka ba'a wa idza zikiru la yadhkuruna kuma an musu wa'azi an ce su daina ba sa dainawa ko kuma bal ajibtu ne ubangiji nayi mamaki Mana al'amarin nasu ya girmama a wajena matukar girma wa yaskaruna kuma suna ta izgili da kai wa idza zikiru la yadhkuruna <coughs> idan an an musu wa'azi ba sa azantuwa wai za ra'au ayatan kuma kullum idan an nuna musu wata aya ko dai zanto aya min al'ayat al-shar'iyya idan aka saukan musu da aya ta alkur'ani yastakhiruna ay yubalighuna fi sukhriya sai su kai matuƙa wajen yin izgili ko kuma wa idara aw ayatan da zara an nuna musu wata mu'jiza da take ƙara nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ne ya aiko ka to yastaskiruna sai su dinga yin izgili da wannan ayar da aka saukan maka da ita alif da sinin da ta'un da aka yastaskiruna dinnan a alif da sinin dinnan da aka kara a jikin wannan fi'ilin lil mubalagha ne kamar fastajaba lahum rabbuhum bi ma'ana sai ubangiji ya kai matuƙa wajen amsa musu wa idza zukiru la yadhkuruna wa in yaraw kulla ayatin la wa in yaraw kulla ayatin wa in yaraw ayatan yastakhiruna wa qalu in hadha illa sihrun mubin har sai kaji suna cewa ma ai wannan ba komai bane ba face wato tsafi ne ko kuma dabo wanda yake bayyananne haka dama suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna ce masa shi boka ne shi dan dabo ne kamar yadda muka faɗa qul na'am haka ne ko afa inna ma hiya zajratun wahida na'am ai za mituna to daga cikin izgilin da suke sai su dinga cewa da manzala sama yanzu idan muka mutu za a tashe mu wa kunna turaban muka zama turbaya muka zama kasa muka riɓe a ƙasa wa kunna ai za mituna wa kunna turaban wa izaman a inna lama za a sake dawo da mu awa aba'una al-awwaluna ko iyayenmu kuma na farko fa kul sai manzo Allah ubangiji yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu na'am za a tashe ku wa antum dakhiruna alhali kuna kaskantattu dakhiruna bi ma'ana faghiruna za a tashe ku kuna kaskantattu saboda kafircin da kuka yi da kin Allah subhanahu wataala da kin yin bin Allah subhanahu wataala da kuka yi kul na'am wa antum dakhirun fa inna ma hiya zajratun wahida busa ɗaya ne za a yi muku za a yi fa idahum yanzuruna sai ka gansu sun tashi suna kallo wa qalu kaji suna cewa ya waila wailana hadha yawmuddin ya kai can mu wannan ita ce ranar sakamako hadha yawmul fasl alladhi kuntum tu'adun Allah ce wannan ita ce ranar da za a na'am hadha hadha yawmul fasl haka ne yau ita ce ranar rarrabe ƙarya da gaskiya allazi kuntum tukazzibuna wacce kuka kasance kuna karyata cewa za ta zo kuma yau gashi ta zo na'am واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين to ubangiji subhanahu wataala suka ce da mala'iku ukhshurul ladhina zalamu ku tashi wayannan kafiran mushrikai <clears throat> inna ash-shirka la zulmun azim <clears throat> wal kafiruna humuz zalimun to alladhina zalamu anan sune kafirai Allah ya ce a tashe su ku hada su gaba daya wa azwajahum da ire-irensu a nan tana nufin waɗanda suke irinsu ya tabbata a cikin tafsirin ohshurul ladina zalamu wa azwajahum a cewa kamar daga sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda aka samo daga Atada ibn Di'amat sadusi da Abul'aliya aliya a rayahi cewa Allah zai ce a tashi mazinatan farko tare da mazinatan ƙarshe a kwashi 'yan fashin farko da na ƙarshe a kwashi azzaliman farko da na ƙarshe shi ne ma'ana wa azwajahum wa akhara min shaklihi azwaj ay afnaf a haɗa su gaba ɗaya da haka shi yasa ran alkiyama mutanen da suka yi barna a farko za a tashe su da waɗanda suka yi barna a ƙarshe mutanen annabi lut kamar yadda ya tabbata cikin asar da Allah ya halakar da su ya kifar da su ya ɗauki alƙaryarsu daga ƙasa har sama aka mai da ita samanta ya koma ƙasa to duk wanda ya aiki irin nasu a yanzu ya mutu bai tuba bai sulhu da Allah ba to za a haɗa shi da su a wasu kuma malaman suka ce a abinda ake nufi da ushurul ladina zalamu wa azwajahum ana nufin allazina zalamu din maza wa azwajahum wallahi zalamna minan nisa' abin da yasa kuma wannan domin kore shakka da shubha ihtirasi ne dan kan wani ya zaci cewa mata kuma in sun yi sun ci banza kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitin innal musaddiqina wal musaddiqati wal musaddaqati wannan duk gabaki daya domin kore shakka ne da tunani to dubiyin za su iya zama daya amma ba wai tana nufin ushurul ladina zalamu wa azwajahum duk dan wuta matar sama'i wuta bace ubangiji ya ba mu labari cewa akwai matan da daraballahu masalan lil ladina nuhin wa kanata na lil ladina daraballahu masalan kafaru matan da suka kafarta Allah sai ba da misalin imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini kun ga kafirai ne su amma suna karkashin bayanmu mu guda biyu salihai ne fa huma. sai suka ha'inci annabawan ta hanyar kin yin imani da su. sai Allah subhanahu wataala ce me amma annabawan ba su sa zaman su matan annabawa ba su wadatar da su ko waqila sai aka ce da su udkhulan nara ma'ad dakhilina wa daraba Allah matalan lil ladina amanu amma cikin mu'minai fa imra'atu fir'aun e, e, ita matar fir'auna kun ga mijinta kafiri ne amma kuma ita yar aljannati to Allah sai ce da mala'iku uhshirul ladina zalamu wa ma kanu ya'buduna ku tashe su da abin da suka kasance suna bautawa min dunillahi kuma bayan Allah duk wanda ya bautawa wani da ba na Allah ba Allah ba to da shi da abin da aka bautawa din ko me shi in dai abin ya yarda a bauta masa to sai Allah ya tashe su kuma ya azabtar da su gaba ɗaya in kuma bai yarda ba to za a tashe su ne gaba ɗaya domin a tambayi wa'anda aka bautawa din kamar yadda Allah subhanahu wataala sai ya gaya mana a cikin suratul furqan sai ce a antum haula a antum adlaltum ibadi haula amhum dallu sabil haka Allah zai ce da annabi Isa a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahain kuma duk gaba ɗaya za su bada amsa fahaduhum ila siratul jahim ku nuna musu hanyar da za su su tafi wuta saboda dan wuta zai tashi a rikirkice a firgice tsakanin dan aljanna kuwa zai tashi ubangiji subhanahu ta'ala ce wahudu ila tayyib min wahudu ila sirat hamid ila sirat hamid hanyar dama already za a nuna sun riga sun san hanyar aljanna kamar yadda manzala sun ke cewa dan aljanna ranar alkiyama da an sake shi sai ya fi gane gidansa na aljanna fiye da yadda yake gane gidansa na duniya Allah ya sa mu cikin aljanna a tafi da su zuwa hanyar wuta aljihim wacce take za a azabtar da su to za a gaya musu haka ne a ce fahaduhum dan ƙaƙƙantar da su da wulakantar da su sai an je bakin wutar sai Allah ya aiko da umarni zuwa ga mala'iku waqifuhum ku tsai da su innahum mas'uluna sai an tambaye su to wannan shine zo a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abdullah bin Mas'ud cewa lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an khamsin wancan na Abu Barzat al-Aslami an arba'in ne to za a tambayi mutum an umrihi fi fi wa an malihi min aina tasabahu wa fi وعن ماله من an اكتسبه ma za وعن bihi sai ya zama an raba na dukiya kenan. to sai a shigar da su wuta in aka shigar da su wuta 'yan wuta sun shiga cikin wuta to sai Allah ya musu wata tambaya ta rashin wacce za ta ƙona musu rai sai a ce malakum la tanasaru to me yasa ba ku taimakon juna ga ku a cikin wuta sai Allah ya ce bal humul yawma mustaslimun ina a yau duk gaba ɗaya sun miƙa wuya ba wanda zai iya yin wani abu wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sai wa'annan su zo su dinga tambayar wa'ancan ma'ana a cikin wuta akwai mabiya akwai kuma wa'anda su ne jagorori su aka bi suka batar to mabiyan ne za su zo wajen jagororin suna tambayar su كما عند الله سبحانه وتعالى فلا سورة غافر فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد نعم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين kun ga fa ku ne a duniya ta tuna na anil yamini kuke zuwa mana ta hanyar ayyukan alheri idan kun zo mana ta hanyar ayyukan alheri sai ku toshe mana hanyar ku hana mu binta gaba daya mu yi juyin duniyar nan mu bi ta amma ku hana mu sai zama alyamin anan ana nufin ayyukan alheri kenan kuma dama haka ne suna zuwan maka ta hanyar alheri su hana kai yanzu kuɗin ka za ka kashe ka yi abu kaza ba gwanda ka adana ba saboda matsalar kaza sai su hana ka yi sai kuma ka zo ranar alkiyama ka bai bari ka shiga aljanna ba tunda mai yiwa Allah ya baka kuɗi dan ka shiga aljanna da su ne kuma sai shaidanu suka zo suka hana ka ka shiga aljanna da su sai zama sallarka da azumin ka da ka da ibada ka bai kai ka shiga aljanna ba ko kuma a watakila Allah ya baka tarin karatu da za ka iya ɗaiɗaita shi mutane su samu kai kuma sai ka ga ai da kana sadaka kana azumi kana kaza watakila kuma Allah ba ta nan dan maka ba ga ta inda yardan maka din wanda suke ziga ka suke hana ka bayarwa ran alkiyama sai zo kana cewa kuntum ta'tuna na anil yamin ko kuma bal kuntum ta'tuna na anil yamin kun kasance kuna zuwan mana ta wurin da ba yadda zamu da ku al yamin bi ma'ana kuwa kenan kamar yadda mawaki yake cewa idza ma rayatu rufi'at li majdin talaqaha arabatu bil yamin ay bil quwwa shikenan kuntum tuna na anil yamin kun kasance kuna zuwa mana da karfi ta yanda bayar da zabi da ku to kun ga wannan ita ce magana na kasan kenan qalu sai su kuma wayannan na saman sai sai su bada amsa sai ballam takunu mu'minin a ah, ku ne ai kuka yin imani mu muka ce ka ku imani mu kawai gaya muku muka ku kwabi mu wa ma kana lana alaikum min sultanin ai ba mu da wata fawa da zamu iya juya ku bal kuntum qauman qauman kawai dai kun kasance mutane ne masu ketar haddi da wuce gona da iri fa hatta alaina qaulu rabbina dan haka sai maganar ubangiji ta kaddara da kuma hukunci ta fada akan mu da ku inna laza'iquna da mu da ku din duk muna dandanar azaba mai radadi fa aghwaynakum dan haka mu dai mun batar da ku inna kunna gawina dama mu mun kasance batattu to bayan wannan doguwar tattaunawar sai ubangiji ya ce fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun da na kasan da na saman a wannan rana gabaki ɗin su za a tara su ai musu azaba Allah ce to inna kadhalika naf'alu bil mujrimin to yadda muka yi da waɗannan mutanen to kuma haka za mu yi da dukkan wani mai laifi yana kakka daka ta mutum kamar yadda abu abdullahi al-iskandarani yake cewa la tusahib man la yuhibuka halu kakka kuskura ka haɗa tafiya da wanda in ka kalli rayuwarsa da sallarsa da maganarsa da zamansa da tafiyarsa da mu'amalarsa da tausayinsa in ka duba su a tsanake ba za su zaburar da kai ba duk mutumin da ba zai iya yi maka tasiri a aikinsa ba ka kawai kawai yayi wani aiki kawai ka koma gida ka ce to wai ni me amfani na in ban yi irin wannan aikin ba wala ya dulluka ala Allah maqalu wanda za ku kwana goma amma bai taɓa gaya maka Allah ba to wallahi kar kai tafiya da shi saboda ran alkiyama duk wata abota da wata tafiya wallahi sai an yi nadama a kanta tafiya ɗaya ce ba za a yi nadama ba ita ce wacce aka amfana amfani na lahira wa yawma ya'addu adh ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya lait ya ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an zikiri ba'da izza'ani harka Allah ya ce al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin abokai sai sun yi gaba da junansu in ba masu takawa ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yake cewa la tusahib illa mu'minan kakka kuskura ka zauna da mutumin da ba mumini ba wala ya'kul ta'amaka illa taqi kuma ko abinci ne za ka zo da mutum ka shigo da shi gidanka ya ci kakka shigo da wanda ba shi da tsoron Allah saboda matsalar shi ne zai iya harbakka da rashin tsoron Allah kuma ƙarfin da shaidan yake da shi wajen batarwa zai iya bayyana a cikin sura ta ɗan adam ɗin da ka sani kake ƙaunarsa kuma ya divertin ɗinka ya karkatar da kai daga tafarki kun ga dai yanzu gashi abin da suke cewa in inna kunna gawun. to amma abin mamaki da zai baka takaice a halinmu na yanzu akwai wanda shi ya fi sha'awar 'yan iska su ne abokansa wai ka ji mutum ana ce masa yahudu tuba babu yana barai da gaske da ta ai abokinmu ne ta za a ɗan iska ne ai shege ne wannan to ai abokinmu ne ai duk muna tare sauwa sauwa kenan ji bangali to ka kuka da kanka saboda zai iya goga maka wannan bala'in la tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun irin su ne in an ce musu kar abauta wa kowa sai Allah kar ayi kaza sai da Allah yake so kar ayi kaza sai da manzon Allah yace ayi kar abu wani in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yastakbiruna sai kaga suna kafafa suna jin cewa su sun fi karfin amsa haka in sun bi ta can za su iya bi ta can a ya rayuwar da raba kafa ake in ba ka raba kafa ba ba ka bi ta can ba ba ka bi ta can ba in ka bi ta koki ba hanya ka bi ta zaitawa za ta bulle to Allah subhanahu ta ce wa ya yaquluna kaji suna cewa a inna la tariku alihatina yanzu shikenan haka zamu bar ababan bautan mu li sha'irin saboda wani mawaki haka suke cewa manzo Allah sa majnunin mahaukaci to kuma duk wanda ya daga tutar kira zuwa ga addini ko malami ne shi ko ba malami bane shi to sai an masa izjili ko a gaban idansa ko a bayan idansa sai Allah ce bal ja'a bil haqqi ƙarya suke yi wallahi bal dinnan ya ce maza Allah ya zo da gaskiya wa saddaqa mursalina ko manzon Allah tun da ya zo bai taba ƙaryata annabawan da suka zo kafin sa ba hmm. ya gaskata annabi nuhu shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya gaskata su tilkar rusulu ga sunan annabawa ne faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah kamar annabi Musa wa rafa'a ba'dhum darajat inna awhayna ilayka kama awhayna ila ibrahima wan nabiyina min ba'di wa awhayna wa bangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa manzo Allah duk ya gaskata su annabawan nan bal ja'a bil haqq wa saddaqa al mursalin to zamu dakata anan saboda lokaci ya kure a fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana Allah muna tawassuli da kyawawan sunayenka da sifofinka maɗaukaka Allah ka shiryar da mu zuwa tafarki madaidaici ya Allah muna roƙonka hanyoyi sun yawa ka tabbatar da mu akan hanyarka Allah ka sa muna cikin bayinka da za su yi farin ciki ranar alkiyama Allah ka sa muna cikin bayinka da za a ce irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati lokacin mutuwa ya ubangiji idan mutuwan mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani abin da yake riskan mutane a lokacin mutuwa na canjin tafarki Allah ka yaye mana Allah karka jarrabe mu da irin wannan Allah ka sa azumin da muke baki ruwan banza muke ba Allah ka karba azumin mu Allah ka karbi sallan mu Allah ka karbi qiyamul lailin mu Allah ka karbi karatun alqur'anin mu Allah ka ba mu ikon dagewa da tsayawa akan tafarkinka ya Allah wannan cuta da ta'addabi duniya ta'addaba musulmai ta sa aka dakatar da al'amura na addini da rayuwa ya Allah muna roƙonka kai mana maganin ta Allah muna roƙonka ka yaye mana ita cikin gaggawa ya ubangiji idan ba a yaye ta ba bayan ka ba za su samu nutsuwa da walwala wajen bauta maka ba kuma Allah kana kishin a bauta maka ya ubangiji Allah ka yaye mana ubangiji Allah ka tausaya mana ka yaye mana Allah ka saukar mana da ruwa daga sama ya zama ni'ima a gare mu wannan zafi da yake damun mu a wannan yanki namu ubangiji Allah ya mana maganinsa ya Allah barazana da ake kawo mana ta tattalin arziki zai tsaya Allah ka nuna mana ƙudurarka Allah ka nuna mana ikonka Allah ka ƙara tabbatar mana a cikin ka kai ne mai azurtawa Allah idan masu tsoro sun ji tsoro mu karka tsorata mu Allah karka sa duniya ta zama ita ce mafi girman abin da muke buri ya ubangiji abin da ka ba mu na arziki Allah ka alkinta mana shi ubangiji Allah abin da bai iso zuwa gare mu bana arziki ka iso mana da shi zuwa gare mu kuma Allah ka sanya mana albarka a dukkan abin da ka bamu ya ubangiji duk abin da ka bamu kar ka hana mu shi Allah ubangiji kar ka rage mana sai dai ka ƙara mana Allahumma zidna wala tanqusna Allahumma zidna wala tanqusna Allahumma zidna wala tanqusna Allahumma a'tina wala tahrimna Allahumma a'tina wala tahrimna Allahumma arda wala taghdab alaina Allahumma arda anna wa la taghdab alaina ya ubangiji muna roƙonka matan mu Allah ka tsora su akan kyakkyawan tafarki ƴaƴan mu Allah ka sa su zama mahaddata littafinka masu aiki da sunnarka manzanka sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ƙara mana bin sunnar annabi sallallahu da tabbatuwa akan tafarkinsa Allah hauhau farashi da muke fama da ita Allah kai mana maganin ya ubangiji muna roƙonka akwai bayinka da suke cikin kunci na bashi ana bin su bashi Allah ka zama gatan su ubangiji Allah ka biya musu akwai bayinka da suke cikin damuwa na an rike musu bashi Allah ubangiji ka gaggauta kubuto musu da haƙƙin su ya Allah muna roƙonka duk wani abu da yake cikin zuciyar mu a irin wannan lokaci mai albarka da rahama ka take sauka Allah ka bamu اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما غيرك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر فاسترنا اللهم إنا نسألك المغفرة فاغفر لنا اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا اللهم إنا نسألك الرزق فارزقنا اللهم إنا نعوذ بك من الداء والفقر والعجز والكسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين